abanike awagalli hilla kapenga kekenga allah kana dangani idan nan togo allah kana dangani ken kawagalli hilla kapenye kekenyi mimme oda konanda toano nyugo ta dagantenni honuti makruhunyani honuti aharamuntenyen ala kulla kekenyimme asulundi onati maga dabari maga teken dabari amma gellanga na dabari na da nya titte keke ya kembe na kenga ni mu'minin jikkunye amma teke me ma ha dabari warni teke ba go na sarti nya nya Allah kamma angana kanyinda kana kanyanda ta nya na wa hakada farenti kebe gani kutungana nga bakile ina ma kenya makati tekken do ken buda. amma na ta kenya Allah tana dangani ken kan ko kan fara mun ta nyani masran eh, masalan na ta kenya misra badawi dangani walla da suki dangani walla kan ga ya abdul qadir al jilani iraq anna ta kenya kan dangani wa hakada walla kan ga ibn arabi suriya anna ta kenya kunda walla kan ga kundi menu kawara onati antagamme walla haba kaburu walla kisma kaburu walla na tekenya ti itenga wala lambenga wala gidenga honati kenni hilla kapenye nan hota na alla tana alla ga he hilla penje ni ken asan ni ngama iwada gana kata hoinunga e atoko iwada gana kata itunga ado lambunga lemmenti ke maga nana lemme kita su nga lemme ke tokorana ke garle walli nga tokorana ke kide walli nga tokorana ke lambe walla ke gide ya kate kenye wallantu ngaranke ngana risu mingara jaga kursi kata huren dangan wallantu ngaranke ngana risu mingara nakari ke kabura dangan walla kanga ngatun tangana sasu mingara kenya ke girde fulana da kebe hakene kaya kani hilla kapenya anta gemme idan tekenga kenni hilla kapenya gella kana ngana teke kenya alla tanan dangane amma ngana nya alla ni ona tangana teke katimandi kenni mu'mina gunjukunye amma da sere cuini nantan na tekken bari. amma be gana anga ko allah tana dangane onati maga timmandi anga ko allah tana dangane man nazara an yasi allah fala yasi anga tego a kaburi goda walla kirse goda walla koy goda da bari. ado allah subhanahu wa ta'ala digan kannenga nyana ñana tittekkenga mana al abrar allah kuñamakan kuton konni kewo kane tafsiri tinte nogondi allah ti mande nyana ñana tittekken kaxay te kekebe igada wutu alla dangani idan te kebe gama mautu alla subhanahu wa taala dangani maxa mande nyati kenga amma ngara te kebe wutu alla da ken timmandi wa hakada ngana timmandi ken al abrar allah komo barinto kunji kunju a hakene kenga mm -hmm. Hmm, ado Allah digan kanne nga wama anfaqtum akunta nafaqan de nyana min nafaqatin gelli nafaqan de ya aw nazartum wala kenga aganta te kenda nyana keni ogana timani nafiya amma hilandugumunti syartiyya wadu hada shartiya nkandani hari shartiya nyai otina wama anfaqtum aganta howo nafagana min nafagatin gelli nafaga aw nazartum walla kanga aganta howo teke aw kenanya atfunga aganta howo teke ka min nadrin gelli tekeya fa inna allah haqiqa a ya'lamuhu awakancu sukohumantel tafsir bane وما أنفقتم هكذا أجر نفقة من نفقة قل نفقة يا أو نذرتم ولكن كنا أجر كنتك من نذر جلتك يا فإن الله يعلم حقيقة ألا أو كنت ولكن ما كان أنا شرطيا كن كنيني وهو إنتنا إلى ما كان ونتمني شرطية دكان tabura ngana الله سبحانه وتعالى ta'ala hagara تكسو tekesu anga أن annatuna anta الله سبحانه وتعالى awatu awan korosina awan tuganate ako na fakande suka anga barne do kan ta da ngane na fakande ne an na fakande na nya Allah dangan wa haka da angane te kan kanyana an te ten na nya Allah dangan amma nya Allah tanan dangan andanya Allah tanan dangan ne Allah subhanahu wa ta'ala awan korosini tikenga awan nyanga katana tay warna Allah kana ko nukusunanti ngaketu amanan ni kanna ngatu ngaka korosini te ngaka tuganate gaga di mhm. عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطيعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه وفي الصحيح أرى كتاب الصحيح اللي كان البخاري أن عائشة رضي الله عنها نمغ عائشة مغا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ننتلى فارنها قال أتي من نذر يما بيغنا تقو أن يطيع الله ننتي ولا بتا falyuta akamanna allah bat angana tegu nantanga nyana masala na anga bito sikki sumu walla nga kaso no walla nga daga nan hijunga manga da umura nga kundi meno kawara allambate nyagani adabari kenda gante nyananda wa hakada angana timmande nyati kenga kenni makan kutisira andangani nantanga kahini abraru nunya wa man nadar yamma be gana tegu an ya'si nanti iwa allah kutana fala ya asi ken kamanga amma Allah kuta yamma be ganate gunanti kana Allah kuta ante gun kursindini modi nyada min kursindini kaburu nyada min kursindini ke kirse fulana da ma ke gida dangani walla kanga ante gu nga kursindini ke lambe da dangani idan maka te ke maka kenti mandi maka Allah kuta ti barman dan te gwa te ke ke atogono nga maka dabari sew mm. ati fi masaya masala dan tantu ka babu de na babu be ga ni nan titta kan Allah tana da ka penya ni kan al-ula ho na teke mutu idan timmandenga tittekenga kante keya an allambati tekke amma gellagana allankute tekke ñagani maga ken timmanda idan titeke nga teke ɓe gani allah subhanau wa taala dangani anga tanga allah batta إذا ثبت كونه عبادة لله فصرفه إلى غير الله شرك الثانية هلاندنا sabata ثبت كونه جل أن ينغنى كنغنى sabati. ibadatan tekeya lillahi allah dangani gelli teke ngangananya allah dangani anda sabati nanti kenni allah mbatenye fasarfuhu teke ke illenga ila ghairi llah kata allah tananga shirkun kenni hilla kapenye dan agana sabati nanti angana tekenya allah dangani angana teke ke timmande allah mbatenye ni kenga angana tekenya allah tana ni an nanti aga teke ke timmandini ken kabe hakene kenga kenni hilla kapenye ante go qabru nyugoda walla kanga ante go girse nyugoda walla ante go munu nyugoda ngani angara di sanna atu kempa kene hilla kapenye madam angara timman dia ho hmm. ho ni ho iga tallambate nyani kenya na alla bane adangani angara nya hota na data nya hilla kapenga ho iga tanya na alla bane adam angara kenya hota na data atu konni kannanga hilla kapenya ni kenga الثالثة أن النظر المعصية لا يجوز وفاؤه الثالثة سكندنا أن نذر المعصية ننتي الله كتن تكنا لا يجوز الوفاء تمن دنتا دغنا به تكنا أنا تبنا نتنا الله كتنا ما دبري تكوكو بنو يا غم بيغنانا نتي قوان دغنا كارتا قبرونا نتي قوان دغنا تغير تغمونا نتي قوان دغنا تكني كرمونا نتي قوان نكا ولا كتاكي مودي فلانا نتي قوان نكا نانا kusu suka umanten be hakene ke suka umanten la kannan nogondi allan kuten tekken nogondi hilla kappen tekkenya di maga dabari angana tekkenya na tekkenya allah subhanahu wa ta'ala dangan saga kan pallon tan cuina anna tekken yimme anna dabari walakin ke muskilanga akinyen no kunu nyugonu ya kata degere degere ke da allah subhanahu wa ta'ala yimme ga haqiqantu dingara nu nyugonu bada ina tekkadi nte go nga gumba kursini nte go anga jaga kursini nte go nga selinga kursini nte go anga kayna nga kayna abalo nga kello ga no kunu nyugonu amene ke su ay gonu hisu gari ya ke kunte ga ya da ya gani ngana ke hare kita su ngake nyana ke modi hurenda ngani ngana ke ngana nya ke ngar jagan dempa dalle nya are nya sara su ngake nyana ke modi da walla lenyu go nya gane nterana ngana su ngake nyana ke girte dangane anyo gonu ma kita ko hisu ga ma ke arano gonde kita aranta nyana ya khiyala modi kera wanke nya ke aralle nyugo kinne wa kebe me karanta ka birene ke kaburu gida ke banga daga na ka gide kin nan wa walakin horawatinu o dangani sasa ike ga daga tegu gide nga walli ga daga tegu ite na wali ga tegu modin kaburunga ima gara lemme tayi ida lemme ta modi ke kaburunya nda kina wala gide ke wala ota na wana sila ma kilanga Allah subhanahu wa ta'ala gara kutu nan tanga lemme ta hatin da dan nan daga modin kaburunga kun pakatinya nyabane ken Allah ga ma hakatilla ku tanga ujine tanya kata modin kaburu ngan me kita amma nan ke daga ta ken no modin kaburu andan ke daga ta modin kaburu nga ken no eh, Allah na rakutu nan tanga lemmen kita kunya an ga gonu ngalli na tanya na duda ngan hujanga iga ton ma ta kenya ho da na Allah naga he an ka ga na ta gidanga nan pa junga surono onati anna dunadun nahan kita hoy godi ken ta ko ni nan ta daga tanya ni sariyani anga duna duna an kita hi din ka kenta ko ni nan ta daga tanyen sarande ara mun tanyen ka pan idan ke ba kana kai o ga daga ke be da alhamdulillah Allah ro yang kan dikeli ken kenta ga bo ma gaira amma nu kunu gonu bala goranya na kuma kanu ngate ken ko ni ike te gwa de itike gana nya kiani itike gana nya kiani itike gana nya kiani arna le halan ni. baba ni ke ya awagalli hilla kapenga tanga mure nga ti Allah tananga idan na tanga mure ti Allah tananga ken ka gelli hilla kapenga wado ada nanya kita Allah kana e eh, karta kaburu o ma no tanga ke modi fulana annin dille mun tanga ke gede fulana annin dille mun tanga ke ite fulana annin dille mun tanga ke gede fulana annin dille mun tanga ya nan ken dan pinu ntu kini sereta nai walla tage nai nanti ken nan tanga kita na tanga ntu murnu tenyen ken kabe hakene ke ken hilla kapenye kona tangai nyana allah subhanahu wa ta'ala angana tangai muru nyana tangai muru allah maka tangai muru hota nai anga gonu kanga ligilla nan daga katta honu ya modu ni gonu ya ike di famin tir iriya de ido ndo hintu tukina go hare hante ngaga anno anno tanga de ken pati ken kamam pai kena gatana karza to nonga okungu ho hon kitta ta akhi kenna galli balaw nyen ngem min men da ngari dingira nyugo ga nonga eh 94 94 ga dingira nyugo ya o ga so gono ten nyugo di sama kan kusan daga bugu guppe kedi sama kan ga bugu guppe kedi hoti eh atalla do kisi kenga sama kan mo o ginyi te gumenti ati kette ke ike ga gare he modi be gara bulle be ro ere maganda sigin tambusin te keden kaga na sigin tambusin su sama karanta kare ginyere ke di tanken kempanga alla do ki sanke ngati ni tanken bullenya no kun tam bullenya men kun ha ke ti balaunga ha hanya <laughs> tungkarai <laughs> ha sama kan bai suron kenya kan yin ya gubbe ga do kusa gubbe ga medu nanti fo ay a kundu ada kadi mai akwai ti bulle kebe jite kede na kan to gono gama sigin tan tan jite kede ya sama kenta jere kinyinon warni kede gi ten cukari kare nga na tange muru kenga kita ko sama kan ma jere kinyi ko ma jere kinyi ha keni sanken na <laughs> ba ba gonu ba gana kunne ina daga bulle muru tendi walli naraga ho siti itte ñigo nokku ñigo tina ken togo yerenga toranta sere sukitta ten walla nga yelinga ngana irni na daga tanga muri modinunga na ho dabari nge min mera kenga rebi umme aneya nyi mera kenga ri minna ku ni minna nyanta ta kuntinu hube min minna ne minna nga jonger ni ken kama amati nyate ngaimme adaga kartu ko ta na ho dabari da ite nan tange amara ka tanga muru ta Allah tananga wa يعني من عليه استعاذة بغير الله تم منا كما مني كان قاغا آتنا اللات ولكن ما منغا مغنغا ألا خوينو نتاقن يدبري hoblama aɗo ho dumbe aɗo ho gulle ku sikki aɗa ko ni kina talli siti sogo jogodu sikki ayiten nogondi haqiqa antinateke ha ñaxe ŋuriya kenda ñimminnane makki ñateke minna kera na te ke su ko man dem mini har ta kunna kunga titini bakanonga ada su mini aga daga na gatin be tenda nya maro fe ka gella ga daga na litan na nya ada su mini ya haki daga muru muruti Allah tananga kella wan wanten tangana wa walla kan ga ti yelinga ngana irna ay gonu ngara ngana ken kaati kunna hoda barni yelinga ndakinya nonga na kesu hay nan daga tange muralla tananya e mene walla ke nga nga e gonu ngalinda daga na terranga na daga kata modinga nante wa iri sara ide mana iri kare hay dali tanga tunga masigo nga mi kan cage ma ngure e tikai sara ke mana ni kannanga billahi alaikum kada sarhunda sara ke gani ke be kada sarhunda ha <laughs> kayeti ha nan tanga tunga toranga nan do sahaba nge mundi ma sare ke ma nan pedi kai anda tanga muru Allah tananye manda muralla Allah kusu ko man tanda muru Allah tananye ya akhi duin danga ni kungano amma kube na akan ken le kare hanga nya kunda nya kunda ya akhi kuni balaw nu nye duna dangi duna dangi kudi sasa be su ya ga munya to ko kubane ko to ni karabane halle kundu kenga seren buku ku da kita kono ada diga har kudigamu kiñetina ti illanta ñani kewa igi bara golli ni gollini kattankenga kono angana kettange murin ki kibara kono itina to tuma ne tumana illanta ñani kega ni gollini kenna wa walakin ku anta baka kedi bada kungu hergo a kayfin kayfin ni kan kannanga har ta sa waddingira nu ñugoni kawo ngana tin to daga na katti o ku soro kwa sugunanu debe ñugoy koni o soro ku walakin dundenga gon balle ma konni warni tungara kundan ko ngaire ma konni a kita dundenga gon kinyande idaga na katta kunye kita nanti iri tanga muriya kita ka ko masigo ni ho hoy ka mege hoy ke meya ka teke a ini tanga tenga a intaga kadina kammelli tikatiya ini so kan ponon ka katanga ka ko suga dikella dunni ka inde illun ka tubra meni kallengu to datinya ti a aga do tanga kamme ga daga mayan ko kam ma ho bure mo kita ho mo kita ka ga wa na bono ka ga di galle ke wada ne na ta ta Allah da rigi sine la ko tukunnan ka ga galle mpai es ga kudi ga ma me uti ha kun ka gana telongonte gella ka kun gata ka na sinen cirondi kita kamme ga da ho na miname kita sino be ga bono ka ta irigi bono ka ma ka ga da ka kan dunnan daga man daga wa kundwa jellu ko ni hakrenga karaiga kontanga ga kun kana tele ta ko wonne ngari to kan jabu da kebe hakene ke muskila kor kor kor kor kor nya hakene muskila kor nya hakene kai ya rabbi arna sondo ngalle nya ngoda ngani na to ken ka ga ko tanga ngureti allah tananga antagawa antagawa fo fo fo fo fo antagawa fo fo fo anga go gono maganati ti tanga muri wa ni ke tanni hotana ti diga ngabi gabi gabi gabi gabi gabi gabi a ah? eh isuni bane kai amma tanga murenya ta kenya na hadi kala umaru a hadi kanyi mimi meli kenye na tanga murenya ta Allah taranga nan kisime kenga makya heti hike hadi kan pai kana kai mene ha megen ni kutun na na nyan kan pai tanga muranya na ta Allah taranga nan kisime kenga isa heti kai wa Allah gamara kutunan ti mege be an kutu kenta an kutu hari naranga ma alla kana ra kutu nan timmi ga be an kutu awan kutu diga men ta de ido mi ho jegele na timmi ga nga ga yang ka ti ai ti i dari sal din tu hununye ti ke makunyang ke ya ha ti ke mi sal din tu hununye ka ada ada kenya nya hu janga kebe gara jegele ati san singa nga nga man kan ne nyere dingan da yer na nya tu kebe ga ya ga kan ne nga sal din tu hunun dia ha akama ma abbatenga kuncu kaumanten pano na tange mure nyete allah tananga kesu ngulli me har ta hono ndokenga e, e, nga nga kara hodo mi re kana na le tira hare kini yang eh, wadi hare no na mono ndi hare kai ha hare uben tadangini 25 a angandi na monne ntara nganti ngenta kem mo koy miatu mene mega yanke ken kana ribare nyamu ko mo koy metai ngeranta ati an anke ngam ko mbaga kana kunda kana kunda awanti ngenta tu fela na butinga timbari e, re menyanke ni araga katta hoy kenda sahay dorkille me go dabara dangani na kamen sahay re ken chonko to nte hodde pinne ka ti hatonga na to ta hu hini da ta gilo na na mbu hida bate ken ma maga nke ma hoka dangan de Allah da nya problem ni go san daga giri o dingira kala na ha to ma to kitawa ala lo ni ani mo gonya di ada ga hinu dingira na dorkel ni mo gonya da ay nya ha ko na ti da to mo be hayni ti sigi nya safara ne ina ke mullim mu gundi atira dorkel mulim bu gani na ga ha hanno gondi ha ay kunni menene dunye menene dunye ku ngam maganyitu kaifi ani shaytan lidi shaytan rawarna da nan kisa inne istidraj kan istidraj mbane masalan jamana ka soron pai kene jigo ma kay waro no duinya kanu kuya ji be hakene kan ngai ro di wa me ran mutaka ngal har tele nu ngai waro ndi anti kutun aha wala inari ida ya gundi ne nu nganti kutun to ni ma do shaytanu nyangol linta ke ke haranken be gantidi ndi jikeranga antan kuttu ken pakatinga haranken be gantidi irarni nga kundi ina jike juga ina hoho nyai ani mogo kadi shaitane nti nenene wa shaitane hay nenene arno ni wallahi ke kitabe awa kitabu mpo faida ntenga tawhidin kenken bangenga angana tanni hame omatinnalle ani garanda ngurudangini di kundunga de mangana tanna kitabe ke ha mi mi mi mi mi tauhidin banganga alhamdulillah kitabe ke koni idan ata galli hilla kapenga tanga mure ngati allah tananga ko gada gara galli hilla kapenga tekenga allah tananda ngani mo gombe mm -hmm. قول الله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وقول الله تعالى على الله سبحانه وتعالى دقان قلنا وأنه حقيقة هنتانو وهين لكتن كيا ننتي كان رجال يبني من الإنس جل هذا مرمونا يعوذون إن يتنغي مورنيانا برجال تيبويا من الجن جل جنة نندي inde an katta dingira be watno watanga murenya na tike war laqim mankenga gelli jinna kutun toranga do qawyun toranga fazaduhum tafsiri hananga hada mare muku santakar jinna nu kujidi wa haqa kem parandanga do dagaran karaya tuyanan tafsir hilande fazaduhum jinna nu ku santakar hada mare muku jidi wa haqa kem parandanga do dagaran karaya mana ida kannelli hatan cendi kita jinnanu ku santa kada kannello hadamaren mun patancendi kita gelli jinnanu parce que jinnanu ko ikrima gara ko me yanyi kan hadamaren mun nka igada ngari kita igada nga kita iga ille tanga mure nyana tia jinnanu ko ganya iwa kannello no hadamaren mun condo mondi iwa to ko kannello nan condo mondi ina hore me katudoru ina hore me getindi doru ina horo ina rohodi ina kamanga tundi walli ina nyakka ngatundi walli ina nyago idan turindi nimya nga jinna nu kusanta kada har mara jiri maniya dagaran kare ya ado kemparandanga ado kanne ya ni rohilla kapingollu ndo hoyinundi parce que jinna nu ngatu gana ire men ki pasasa kunna gana watulle manan ka gunta da ada rohilla penni mana ka jinna nu ka heru ni mu'minin takenyana watu ka ya kanji palle manan ka gunta da warga na rohilla kapingollende anyama idan tafsir ndem pa gana kenye jinna nu kuda har mara jiri maniya dagaran kare ya ado ngaya idan onati haqiqa jinnanunga natanga mureñatea a haramun teñan axoy natanga mureñate hadamarenmenga walla atananga tanga mure kenyanate allahy nta nta o oda ko tafsir na madalla siri o kunu kunu ni ganati modi nyani karo jinna nu ni kenni gibare tanai tadu jinna nu nyangollini anganari tanni jinna nyana ammo gonko na dangani anganari na ta kono kana tungara ko tola sunta anu famai alli men ni kedo ke jinna nda kinyande kampati ka vita nai ha kampati ho wata nai ho ti kenna ha kampati ho wata nai soron dangi jinna nu gollinu kunda suleiman jinna nu mai gollina dangane wa wa shayatin kullu banna'in wa ghawas wa akharin mukarranina ila aswat idan sado bi ogona ogatini o wasere walla allan palasi na kembe ga ni gollindini ga kabe forsi hokoto koten ko kawa walla lam palasi o tanga murunti sulaimani wa la hada mara manya na ko moko ke fara hun jang ko dike ngada nganu o kutun kam ko benu ga ti ke faru ya walakin ni ganati kaza do jinna nyon gollin do me ay gonu mi ga ti jinna gare nyana maga ibugu jinna nyadi de iti ke to ko be ga maga jinna nu nyanda kire ke andanya ya akhi jinna nun taga ho banu allah hetiyo taga wonu an. ko ku ha mogon be re taga honu ngano e jinna nu ka kan taga honu imme gara ko mogon be wa anna minna almuslimuna wa minna alqasituna islamin ngidi wa da nyangen ton kayde kadu nun ga islamin kafir nun kaydi nda ka kada ken ko da tafsir shafi aro jinna nyugo gara mengari da me kutullaga atara jinna nu ka kana kammo jinna ti shafi da ta hada marunga mo gombo ga kana kun sunna gumu ngodi mu'tazila ngodi kadara ngodi jahmiya ngodi asuka man to ga kada wo jinna nu ga kada idan do ken tabuda maga tanga mure nya tu jinna no wa haka da jinnan killu ku be benu hakana ke ya akhi internet qariya internet qariya kitabu ku be no benu hakana ga no kun killu ma walla asana kibar ku don samsul ma'ruf ndi menu ado hibe no tan ya akhi maranta mun perdi saram bita daga tagu kun jinnan to kon walla kenga he e, kun tanen to agun saram bita daga antai mun bonon dukunga to agun fasono anon na hangan no ku be no duna do gara kum mundu hadin ke bica ta ko tinga sanan to aku nyaga mun walla nga jinnan to aku nyaga muruno ya ginnan daga dukil li finna hari risalan kara anta asinda wa wal hara ala akhdarinna kara anta asinda ngalewa ha walakin anga sere go ngalla sukulan tenna tukunya do mi ho ngalla tike imodin talwan kitabu ku ado setan ngolluku kumbane ani tan ka kitaben ke wasino man me yana musa fi nyimenta katine iga kati musa duna su ha annu qangu ni ga modin golle nyana di ka karanya da ku na kenti da na ka na hante mun du kutwa unu kuna tren ta ga na halya korosin den nya ho ga bugu mai singa ga ti ado to ko ko ambugu aho ga ba ngani ni to awu nyana man ti maka kun ce tanin to ko no ani maka ta walakin jahilun to anan ni kenye serebe raga gondam men terndini araga imben kumun hada maran munga araga mana manan kibarun dabarni jahilunum maga kemmenta woli ñani ana kunna woli ñani me shaytane a wolinni wolin koniyani woma bara kenga me hube wolinga no dina me soginereñi ko wolini shaytane woli ñana kamanga won daga خولة بنت حكيم قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله الثالث رواه مسلم وعن خولة نمو خولة بنت حكيم حكيم رنيارغني قالت أتي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نامو الله فارنga صلى الله عليه وسلم يقول الله فارنga تنين man nazala manzila yemme be gana yanka yanka dingira ya faqal akamanti a'udhu ngata ngamure nyana bi kalimati llah ti alla kalmanunga atammati kalman kubenu timmantengani min sharri ma galli hompo burenga khalaqa akan allah subhanahu wa ta'ala gada kentaka idan ere sharu inu hillani wata ngata ngamure nyana ti hompo burenga alla gada kentaka wado hada warni allah taga honu mana gada kube ra kutu asuka humantenni khairinye walakin lawanya ne lawanyane kannandi almafulu ñangolle ke nogondi matalan ada na naburenga ben kini kei ada wattengara ke kamma sellanga otini mani otini hoburenya nka ni alla gada nya a ñadangani sababu nga ga janna aga arjanna kittatay a mani ya khair awa ko agara naburen kini kika be agara arjanna munduna arjanna kita ti naburenga ke naburen nya da khair kika wata nya da ngani ya khair ya walakin sellan otini mani otini watun da kika lenni ko burenye idan min sharri ma galum po burenga khalaqa allah subhanahu wa ta'ala gara kenta ka hillandi min sharri ma galum po burenga khalaqa alla gara kenta ka mana gara hubenu taga kumpo bure anin tanga kunga idan tafsir nun ngana hilloy gelli hompo burenga anke ngalla garata ka ana hobro sanga rata ka nin kitken hillandin ni kannanga angara taga hosu taga tempo bure an nin kitken wado hada idan sharwunu hille ona ti suka mante nan kamma ho hana ke kenyan ne jopan nan dangan gelli hompo burenga anke ngalla angara ka lam yadurruhu shay'un hon ho suntaken honne suntaken torono hatta yarhala magan girdindi min manzilihi dhalika gellidan kenyan kadingiraya rawahu muslim muslimu dahilla idan nama wani nukusu anga sawa'an kenya an kompen anya kita anna anya nukusu ya angana ke koni tora suntam kita nonga manga ngiriba a'udhu bi kalimati llahi tammati min sharri ma khalaqa ya ga anta mitnu tamutu amma hata jannan na ganen ka ga siti an kisi mi an pan biyan kutu daga mamali ma senegal ma ganda nan daga kata modin na ke mu ga ga rantan tangana ga ke tayi mu ga ga ranta ho nyanan daga ne an kalsin bonan to hon bonan tan tem pai kene an dinan ka bono in na ke konan na tange ai kene ho ma bonanga an urgiya an na barajan ka kitaka yala owa simmene ke no taxunu dingiranu ɓenuyiwa añayi re yoro añan mbirenga o añan compenga aña o be ti kotayigoya e, i mungima koni adañida du lejima konnenga i mungima koni kotayigoya ñantondiriña kotanga wado hada idan dokan cabu dangani onati du to annanga du wajabi ke kama a'udhu bi kalimatillahi tammat min sharri ma khalaqa wa hakada anna lemunun kaga in kollo laga tikeya an anyi mena ko ni anga yang dingira suya kenga nya dingira nambe suya bas gati man nazala manzila nakranya no kunju suka mantenya yemme be gana yan kayang kadingira ya amati itu gore ngure ne amati ternem bane ko ha gani yang kadingira anga yang kanonga awa na ke nake duanga ko hakada na ko lam yadurruhu shay'un honne sunta memene jinna mpo bure hadamaren bure hube tana hobure asuka humantenga tan nogondi honna sunta kama memene walakin ogara ku togono anu ngari. irdu gillulli annaw yanyagonga ando irdu ngamei ha anga ya daga ka kurumba nyadi ke koni nonga ke ka biti kurumba nyaga ni ke koni nonga ke hara mi daga bullum gidu burno nga ke koni nonga dubane tan ke an konan dangani nandaga lati masala no ake babu no wonde وهنا آية الجن كن تفسيرنا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا كن آية تفسيرنا hillandi nanti tanga kaunuhu tanga mure nyangenga gelli Allah tananga mina shirki kenna gelli hilla kapenya nan daga tanga mure nya allah tananga hilla kapenya na amma na tanga mure nya Allah kenni batenya الاستدلال على ذلك بالحديث لأن العلماء يستدلون به على أن كلمات الله غير مخلوقة قالوا لأن الاستدلال بالمخلوق الشرك الثالثة سكندنا الاستدلال كان مورنا على ذلك كان كما بالحديث في حديثا حديثا كبه أغدا غرتانا لأن العلماء وأنه بغني توانونا يستدلون وكان دنيانا bihi tikeya ala ku kamma anna kalmatillah nanti alla kalmanunga غير مخلوقة كم بتتقهويا قالوا إتي لأن الاستعاذة ورني تنمورنا بالمخلوق تتقهونا شرك كنه لك فني إذا توانونا ثالثة بها كان كيدا دلنا تكانو غندي ننتي ألا كلمنو كم بتتقهويا كن مني كن أمغان كتنيه warni na tanga mure nyati taga wonga kenni mani ya kenni hilla kapenya amma na tanga mure nyati alla kalmanga tempeti hilla kapya daga antenyen kembirenga oda atu janka kalmanu ko ti taga honi e ganyi taga honi nyaga na ganya na hilla kapenga na kemmanya hilla kapya kembirenga alla kalmanu ni mani ya kunna ma kan kutunya taga honwe masalan qur'anu kebe hakene ke alla ama kan kutunya na taga hoheti wado hada gana ganatu qur'ana ni alla taga honye an bugo ahli sunna wal jamaa killan kamma qur'ana ni maniya ama kan kutonyen idan alla akal man ku benu hakena kaya al kalmatu shar'iyya saran kalman ku aro saran kayfinu ku kunni maniya kunni ama kan kutonye aga diga benu ko na qur'ana ka hu betana kuna ama kan kutonye me agara benu taga antage me ona tanga mure tukunga masalan masalan isa wala muhammad alayhi salatu wassalam wala kiye wala kaso wala jinna walla kenga siretana anta ga tanga nya duka na samunya kuni ga honu nya amma allah imme wala ma kan kutonga ni kebe wara tanga nya na tikeng kudo homma te agati na tanga murenye te allah tananga hilla ka a ha yere an aga ka damati amati billahi min sharri ma khalaqa tikammo كم bi بكلمات llahi tammati min sharri ma khalaqa kembrenga agara katan hilla ka gara sabatin wana silama illa ka penca batin war na kalman kuna ma kan kutonye الرابع فضيلة هذا الدعاء كيف ما كهنا دوينا كهنا ما بوينا idan kedda nga fa songon ta kunya be sun kawa konni anna tanga a'udhu durusi alle masalan har kumenu angana tan na durusindu urubane atangana kura kurawa tangana anga do anga ketwa ha anga tu du do tan na tanga hmm. onda ga karagandi anna kauna shay'in mhm dunyawiyya mhm. kasbi shar aw al khamisa karagandi anna kauna shay nanti wonne

masalan tora nyugo ada ken tigiti ken magin kita wala ada ken na haki kininga ken ta ko ini nanti ada gantenyen holla wanyana hilla kapenya na ngaduna dunna han nyugo kitadi makenta nyana masalan alla tanga mure nyana ti jinna nunga jinna nu kunan tanga meme ken ta ko ini nanti jinna nuku age manna tanga mure nyatia wa kada masalan alla warni sasa tunka nyugo mpai kuna na sujudi tunka nyugo ndangani ana milari kinanga est ce que ke kitenga ko ni nan tage man nan tiri tun kan yugo ke dangane awa ha alla daga ne sigi serenga kunu na tiga na tiga den do jakindenga ben ko ni ana higo nyanganda walla higo nyanya nan ana to kononga kenga ko ni nan tiken daga antenya ni wa idan kiga be hay kene ke ya na tanga muranya ti alla tananga kudo homma ar daga ta daga kebe ko ite daga tidenga ida tanga muranya ti kebe ikisai ida ga modin kaburu ngai ki saunati dunan na hakite hondi kenta ko ni nan ta daga tanya ni sariyan no hondi mhm. anjama idan lenki inci gana sallallahu ta'ala sallallahu alaihi wa sallam